Binciken da jami'ai suka gudanar a wata motar da ta fito daga kasar Burkina Faso ne dauke da lodin dankalin Turawa ya bada damar gano wasu bahuhuwa shaƙe da kwayar tramadol da aka fi sani da tramol kimanin dubu ishirin da biyar waɗanda ɗaya daga cikin masu safarar ke jiran isowarsu ya mai domin aikawa a Gades. inda a can ma aka gano wasu kayan na daban in ji kakakin hukumar 'yan sanda kaftan mai nasara adili toro lokacin da ake gabatarwa manema labarai waɗannan diloli eh, ranar biyu ga watan disamba eh, ma'aikatanmu wanda ke can post eh, de police frontalier na petar kogi sun samu sun tsaye da wata mota wadda ke dauke da pam de terre don cikin wannan mota mun samu mun amshi wannan kwaya gare su wadda ta kai kamar yan kwayoyi dubu da biyar da mun ka ci gaba da anket mu mun samu kuma mun dora hannu bisa kan sauran abokan aikin su wayanda ke garin agadas can kuma agadas mun samu mu amshi yan kwayi na comprime tramadol dubu tamanin da biyar kenan abu da mun amshe gaba daya bisa kan wannan operation yan kwayoyi dubu ɗari da goma kamar inda sun samu sun sai da cikin kasuwa za su samu kamar eh, miliyan goma sha takwas na kuɗi mu na Nijar. Bayanai sun yi nuni da cewa masu safarar na ratsa ƙasar ta Nijar ne domin isar da hajar su zuwa ƙasar Libya. inda sojan sa kai ke gwabza fada a rikicin shugabancin da kasar ke fama da shi. Wayannan mutane su ne mutum shida ne, hudu daga cikin su 'yan kasar Nijar ne, biyu kuma 'yan kasashen waje ne. Akwai cikin su guda mai tashi daga nan Yamai, ya tai Burkina Faso in ya sai kwaya sai ya sa cikin manyan motoci masu doka kaya su kame shi ta nan Yamai. Kamar da mun ka guda musu cikin tutu akwai guda yana aiki cikin kamfanin masu zirganiya manyan motoci wanda shi aikin shi ya sa wannan kwaya cikin motoci kamar cikin bisoshi masu tashi daga mai zuwa garin agadas wanda kwayoyin ta iso agadas su can mutanen libya suna da mutanen su wanda ke tashi daga sabaha in sun tashi daga sabaha suna zo agadas su ɗauki wannan kwaya su shiga da ita cikin garin libi hukumar 'yan sanda ta bayyana cewa za ta damƙa waɗannan mutane a hannun hukumomin shari'a don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya ko a makon jiya 'yan sanda sun gargaɗi jama'a akan buƙatar matsakaimi wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi bayan da suka cafke wasu 'yan fashin da bayanai ke nunin amfani da kayan maye ne ke mafarin da waɗannan matasa suka rungumi ɗabi'ar kisan kai da kwacen dukiyoyin bayan Allah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.